الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya kawo yau alhamis inda ake ta kokarin na filfilo da tatawuyi Allah ubangi ya karba ma yan uwa ya sanya musu a mizanin kyawawan ayyukansu ranar da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da irin waɗannan ayyukan Allah ubangi ya karba mana gaba ɗaya yau muna sha takwas daidai ga watan asafar wato watan biyu na kalandar musulunci na shekara ta 1436 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu na shekara ta 2014 a miladiya za mu tashi a tambaya ta 106 wanda take cewa ma misalu amarati sa'ati mina sunna. jiya mun ji alamomin tashin kiyama da suka zo a cikin alkur'ani mai girma wanda alkiyaman nan ba za ta taba zuwa ba sai waɗannan alamomin sun rigaye ta to haka nan ma shin akwai waɗansu alamu da suka zo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bakin manzon Allah tsarkakakke akwai waɗansu alamun da manzon Allah ya ambata mana cewa waɗannan alamu ne na alkiyama mala ya ce eh akwai amsa akwai amsa ya ce mithlu ahadithi tulu'i shamsi min maghribiha misalin shine hadisin da ya bayani game da fitowar rana daga mafaɗanta manzo Allah sallallahu shi ma ya yi bayani ina fata an gane mu duba footnote na biyu can ƙasa ahadithu tulu'i shamsi min maghribiha sahihatun hadisan da suka tabbatar mana da fitowar rana daga mafaɗanta a matsayin alama ce ta tashin kiyama hadisan ingantattu ne tabbatattu ne wanda babu tantama babu shakka babu kokonto game da su wa minha daga cikin hadisan akwai ma rawahu muslimun an abi huraira radiyallahu anhu hadisin da muslim ya ruwaito mana daga abu huraira Allah ubangiji yadda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai tabbas manzon Allah mai tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta taba tsayawa ba hatta tatlu'a shamsu min maghribiha sai rana ta fito daga mafaɗanta tukuna fa'iza tala'at idan rana ta fito daga mafaɗanta daga lokacin da ta fito ɗin nan min maghribi ha daga mafaɗanta da yamma kenan amanan nasu kulluhum ajma'un ka duba annabi salsale ce mutane saboda tsorata da firgita duka zaka ga an zo ana ta imani duk za ka ga an zo ana ta imani kafirai su yi layi su yi ta kalman shahada munafukai su yi ta kalman shahada za ka ga ai ta imani wanda da yake sabon Allah kaga ya gyara ya kintsu ranan ya bar sabo kaga gidajen giya vacant ba mutane kaga wuraren barna da ta'asa da sharholiya da masha'a duka mutane sun kaurace musu saboda an ga irin wata an waye gari da a irin wani yanayin da ba a taba ganin shi ba shine rana ta fito ta nan rana ta fito ta nan to za ka ga kowa ya gyara ya natsu masu wanda da ba sa musulunci su ta shiga musuluncin suna imani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yawma idhin daga wannan ranan la yanfa'u nafsan imanuha duk imanin masu imani da musulunta masu musulunta ba zai amfane su ba don ba za a karba ba ba za a karba musu ba suna na a kafirai sannan duk mutumin da ya tuba daga wani sako shi ma ba za a karba dama ya saba da shi bai bari ba sai da ya ga rana shi ma ba za a karba ba sannan kuma duk mutumin da da baya fidda haƙƙin Allah sai ranan ya je ya lissafo wata zakka ta shekara bakwai da ake bin shi duk a lissafa mu ba za a karba ba ba za a karba ba lam takun amanat min qablu imanin mutumin da da can bai imanin ba sai yau ba za a karba ba aw kasabat fi imaniha khairan ko mutumin da yaki ya gabatar wa kansa da wani alkhairi an nemi ka bada waƙafi kana da gidaje ka ba da ɗaya wa musulunci kaki an nemi ka ba da ƙasa da ka mallaka filaye da ka mallaka masu yawan nan ka ba da ɗaya a gina masallaci ko a gina makaranta ko a gina asibiti ko a ba da shi a matsayin wakafi endowment kaƙi an nemi ka yi kaza kaki ka yi kaza kaki ka yi kaza kaki duk waɗannan mutane na buƙatar ruwa a ƙauyuka a rijiya a bohol a tona musu duk kana da hali kaƙi sai ranan kawai aka ce duk a yi su kawai Allah ce manzo Allah ce ba za a karba ba shi ma za a karba ba sahihun muslim wannan hadisi yana nan a sahihu muslim ina fata an gane ko ka duba kitabul iman littafi na imani a can cikin sahihu muslim babin da yake ce azzamanu alladhi la yuqbalu minhu al-imanu zamanin da zai zo da ba a karban imanin mai imani a cikinsa mu koma sara wa ahadithu dabbati da hadisan da suka tabbatar da wata dabba za ta fito ƙarshen zamani mu duba footnote a ƙasa shi ma a hadisu dabbati hadisan da suka yi bayanin kan wannan dabban da za ta fito kafin alkiyama a matsayin ita ma alama ce ta alkiyaman shine ma rawahu muslimun an huzaifata ibnu usaidin al-ghifari hadisin da muslim ya ruwaito shi daga sahabin nan mai albarka mai daraja huzaifa dan usaid al-ghifari kala yace ittala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaina wa nahnu natazakar manzo Allah sallallahu ya bullo mana ya zo wajen mu ya tarar da mu muna ta tattauna al'amuran tashin kiyama Ƙala sai manzo Allah ya tambayi mu ma tazakaruna me kuke tattaunawa a game da me kuke tattaunawa qalu nazkuru sa'ata muna tattaunawa ne game da alkiyama ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai annabi ya ce ai innaha lan taquma ai alkiyaman nan ba za ta zo ba hatta tarawna qablaha ashara ayatin sai kun ga waɗansu alamomi guda goma tukuna sai kowanne ya zo ya wuce wanne ya zo ya wuce ran da suka cika goma to nan ne alkiyaman ita za ta biyo baya ya ce fa Zakarar dukhan na farko manzu Allah sassala ya ambaci hayaki hayaki zai turnike duniyan nan gaba ɗayanta ta zamanto wa mumini kamar yar mura-mura kafiri kuma ta kumbura masa ciki cikinsa ya kumbura zamanto ajalinsu ɗaya kenan waddajjal na biyu sai dujal ya bayyana sharru ga'ibin yuntazar mafi sharrin boyayyen abin da ɗan adam ke jira yanzu Allah sallama kamar yadda na faɗa a wancan makon duk tun da aka yi ɗan adam har yau din bai taba gamuwa da musiba da sharri da bala'i ba irin fitowan dujal duk wata musiban da kake taba ganin kaganta ko ka gamu da ita manzo Allah ya ce baka ga musiba ba sai ran da dujal ya fito ranan ne zaka san lalle musiba da bala'i ya tsaya shi yasa kullun a sujadansa a tahiyan karshen shi ya umurce mu rika neman tsare daga abubuwa guda nawa yawwa Allahumma inni auzuka mina min menene min azabil qabri wa min azabi wa min fitnatil mahaya wa min fitnatil masihi dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dujal din na yazo dujal din nan a halicce yake yana nan a boye kullun idan aka haifi wani yaro disfigured sai kaga an an ta turo shi a WhatsApp a su Facebook a su wai ga wani an haifi wani yaro da kwayan ido guda daya a goshi shi idon dujal biyu ne sai dai ɗayan ya shanye ya motse gaba ɗaya babu wannan bakin ba wai idon kwaya ɗaya rawon haka yadda ake turowa ba ne a'a idon suna nan a inda suke ɗaya ne ke gani ɗayan kuma wannan bakin ya shafe ya abin ya shafe kamar irin hakiya ɗin nan ta mamaye bakin gaba ɗaya sai idon ya ɗan bulluko kaɗan haka kamar kwayan inabi kwayan inabi na grape to haka yake shi kuma gajere ne gwame mai fadin kirji haka hancin shi a lankwashe yake haka irin wanda hancin zai abu ne ya lankwaso haka sannan gashin shi ya sauka anan yi asla'un kuma yana da sanko already yana nan yanda aka ɓoye mahadi yana nan yanda aka ɓoye wannan dabbar tana nan yanda aka ɗauki annabi isa yana nan da ransa haka shi ma dujal ɗin yana nan ba wai za a haife shi bane ya girma no already suna nan Allah ya ɓoye su kawai a matsayin menene ba za su bayyana baran da kaga bayyanan su to kiyama ne kawai ta doso mu ina fa so duk wani abin da za a haifa a je can ai ana haifan abu mai kafa uku ma ko ba haka ba a haifi tinkiya mai kaza to duk irin waɗannan abubuwan ba mutum ba zai ɗauko sai ce dujal ba to dajjal kenan sannan manzo Allah sassale ce an an rubuta kafara a goshin shi kafara malamai suka ce kafun daban fa'un daban ra'un daban a yayyanke harufan waɗansu kuma suka ci a'a a haɗe ne ƙarara manzo Allah salsala ya ce bari in gaya muku dujar zai zo ya ce muku shi Allah ne ya zo da wuta ya zo da aljanna sannan kuma ya tada na kabari ya ce wa sama ta zubo da ruwa ta zubo gonaki da amfanin gona ya yayi albarka a lokacin dukiya ta yawaita zinari da gwalagwalai a rasa ma inda za a sa su haka manzo Allah ya ce ya to zai taru ɗin mutane ya ce wane ne Allah me kuka san daga cikin ayyukan Allah a ce yana kashe yana raya ya kashe ya raya na kabari sai me kuka zani ai Allah yana da aljanna na da wuta ce ganawa waye mai saukar da ruwa Allah ne ce ruwa sauko ya kaga gajimare girgije ya haɗu kawai ga maka kaga dukiya menene mafiya yawancin masu yin imani da su yahudawa da turkawa da su mutanen iran din nan farisawa sai mata kawai zalla kasan mata allah yadda da su duk inda aka ce gwal na nan nan suke a ah, suka gudu suka je saudiya da aurensu wai ana samun gol to haka za ka samu amma don bala'in mutane ran da dujal ɗin ya bullo fa duk bayanan da manzo Allah ya gashi idon shi ɗin ga kafara ɗin anan. amma sai waɗansu sun fito suna musu a'a ba kafun bane ko ba ku ga ba ku ga abun bane ba kafun bane ba fa'un bane ba ra'un bane yadda ake kokari kore riba a matsayin ta riba yadda ake kokarin kore wani sabo a matsayin shi na sabo shi ma dujal ɗin zai fito karara duk daga kafara ɗin amma sai mutane sun nemi menene sun yi musu ba kafun bane ba fa'un bane ba ra'un bane haka sa aka tarar Allah ban ya rufa mana asiri wadda batu sai wannan dabbar alamu nawa kenan uku ita wannan dabban za ta fito tana magana tana bambance mumini da kafiri tana sanya ma mumunai waɗansu alamu haka da suke nuna cewa mumunai ne alama ta hudu a hadisin tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadanta sai na biyar wa nuzul isa ibn maryam saukan isa dan maryam zai sauko sai me na shida ko ya ajuju wa ma'ajuju sai na bakwai da takwas da tara salasu khusufin za a samu kisifewar rana guda uku khasfun ay abun eh, bil maghrib khasfun eh, bil mashriq da khasfun bi jaziratil arab jazirar larabawa wa akhiru zalika ƙarshen na goman gaba ɗayansu narun takhruju minal yaman wata wuta ce za ta fito kamar irin gobaran dajin nan mamala wuta ta tashi sama kawai ta kusan ta tafi karfi tsawon mutum za ta taso daga can yaman tana tafiya kawai me take yi ta tsurudun nasa ila mahsharihim tana koran mutane zuwa inda za a yi filin kiyama inda za a taru ayi yi hisabi wutan ta kwana inda suka kwana ta tashi inda suka tashi wa fi riwayatin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi yace tahdidun nari annaha min qa'ri adin sai wata wuta da za ta fito daga qa'ru adin wani gudu ake kiran shi qa'ru adin wa ziyadatu akwai kuma ƙari da rihun tulqin nasa fil bahar da wata irin guguwa da iska da za ta rika ɗaukan mutane kamar ledoji tana jefar da su a cikin teku wal ashiratu na goma ma sabata fi sahihi muslim min hadisi abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace la taqumu sa'atu hatta takhruja an-naru min ardi al-hijazi tudhi'u a'naqa al-ibli busra wata wuta ce za ta fito daga can kasar hijaz shine arab island can wajen su saudiya din nan wanda haskenta har yana haska menene abun eh, eh, raƙuma a basar busra can har ana ganin haskenta a takaice waɗannan alamomi guda goma manzo Allah sallallahu alaihi ce alkiyama ba za ta zo ba sai waɗannan sun gabace ta sai a hadithul fitan ko hadisan fitintinun da manzo Allah sallallahu ya nuna za su faru kamar dajjal wal malahim malahim shine yaƙe yaƙe da ba gaira ba dalili sune malahim kaji ana yaƙi a can ana yaƙi a nan ana yaƙi a can ana yaƙi a nan ana yaƙi a can ana yaƙi ka rasa me ya sabbaba yaƙin babu shi ka rasa me yasa wannan ya kashe wannan ba hujja shi wanda aka kashe me yayi aka kashe shi ba hujja babu kowa kowa da zaka tambaye shi wani me wani waya ma ka kashe shi Allah ba zai baka hujja ba kai da aka kashe me ka masa ka taba goma da shi ban ma taba ganin shi ba wallahi balle a ce na ci mai wani haƙƙi amma ya kashe ni waɗannan fitinin suna nan ga sunan irin bama bamai muna gani wa hadithu nuzuli isa da hadisan da suke tabbatar mana da saukan annabi isa duk wani malami da zai fito ya ce ba zai zo ba ba zai sauka ba duk ku bar zancen shi hadisai ingantattu na manzo Allah Sassan sun tabbatar da wannan mu duba footnote na uku can kasa. yace ahadithu nuzuli isa alaihi salam daga cikin hadisan da suka tabbatar mana da dawon annabi isa ya sauko zuwa ga duniya nan gaba akwai hadisu huzaifa ta asabiq hadisu huzaifa Ibnul yaman da ya gabata can wa minha daga cikinsu kuma akwai marawahul bukhariyu wa muslimun akwai hadisin da bukhari ya ruwaito da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala ha wanda aka karɓo daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da numfashi na da raina ke hannunsa la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryam yana dab yana dab a gare ku wato yana dab annabi eh, isa ya dan maryam ya saukan muku zai sauka ne ba a matsayin annabi ba amma a tsayin hakaman adalan zai zamanto mai hukunce ne mai adalci fayaksiru saliba ya karya cross irin wannan na kiristoci din nan kun san sun ce shine a jiki to zai kakkarya su ya sanar musu cewa ba su ne. kuma bai da amfani wa ƙatulul khinzira ya kashe aladu wa yaba'ul jizyata ya soke jizya da ake dora mutane wa yufidul mala malu kuma dukiya za ta yawaita ta yawaita hatta la yaqbaluhu ahadun har ka ga mutu yana yawo da miliyan goma ya rasa wanda zai karba ya tun karo ustazun ta ce kaya ba miliyan goma ni ta ma ustaz ga miliyan goma ustaz ya ce kaya ina yayi ta yawo da kudin zaka ya rasa mai karba yayi ta yawo da sadaka ya rasa mai karba saboda dukiyar kowa ya wadata ne kowa yana da ita ne kawai a wannan lokacin Ya ce hatta ta kuna sajadatul wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha a lokacin sujada guda ɗaya da mutum zai yi ta fi duk duniyar nan da abun da yake cikinta kun san me. saboda bala'i da shagaltuwa da nisantan Allah ka samu mai sujada a lokacin ma sai wani da wani ko kuma mai sujada a lokacin ma ana neman shi ruwa a jallo a murkushe shi a halaka shi to in ka ga mai sujada a lokacin sujadan shi matsayin sujada guda ɗaya da zai tafi duniyan nan da abin da ke cikinta saboda menene saboda neman masu sujadan a halaka su da challenges da suke fuskantar masu sujada kamalan sale ina jin wata ila ni kaman kasan eh, eh, eh, abun da tunusiya da kasashen abun nan da yanda na san ɗalibai Dalibai idan suka je hutu kasashen laraba nan daga university of madina idan aka tabbatar wannan dalibi ne yake karatu a can to idan aka kama shi ana yanka masa hukuncin kisa ne A tabbatar muku idan za su je hutu aka ba mu hutu muka zo najeriya su za su je su sai sun aske gemu gaba daya. su sai kwalin taba su sa a aljihu ina fata an gane ko sannan su ɗauki wani irin velvet da wani irin jisko ɗaɗɗen nan su sa su juya bel din ta nan ma irin na niga din nan a ɓadda kama sannan idan suka zo kusa da immigration sai su ɗan kunna taban tana abin nan suna ɗan yin haka dai kaman yau babu wannan ba a kunna na'am to abinda nake gaya muku a amma shekarun baya amma shekarun baya wannan abun yake faruwa 1990 1990 muka university a can muna eh, abun nan 100 level kenan 1990 wannan abun fa yake faruwa a wannan lokacin burma da su iran duka duka libya kan ma hukuncin kisa ne na tabbatin dalibi yana karatu a can ba zai koma ba in ya fito har ya zo nan to sai dai ya nemi ƙasan da zai zauna na tabbatar muku to haka za a ɗan kaɗa abin nan ɗin ɗan tabar ba a shan ta dai ko kuma akwai wanda ya ce mana da ya ga suna bin shi suna bin shi za su ɗago shi kawai sai ya biya falo ya je aka dan zuba mai da dan kofi yana zaune haka da suka lego suka ci kai waɗannan irin ba irin waɗanda suke hatsari akan ba bane Allah ko an ga muku inda kuka ga ana bala'in nan sai an kawo sauyin nan suna ɗanɗana wallahi suna ka zaka ce wani bakin kafiri ne yake shugabantansu amma haika tarwai musulmi ne haika tar musulmi ne a Tunisia idan ka sauka mutum a gidan shi wani ɗalibi yana faɗa mana ka san idan aka kira sallan asuba ka kunna wuta za ka yi alaula za a hango daga nesa za a hango windon ka yana to an yi makin ɗinka kenan ka tashi har ka tashi asuba ka tashi yau ka tashi yau kuma abun mamaki masu kwashe shara irin dan dusbin din kanana kanana da suke kofar ɗakin ka dukkan su suna kirga yau idan suka ɗauka za su ga ledan burodi ɗaya ne aka yar a ciki gobe ledan burodi ɗaya ne to ran da aka ga ledan brodi biyu za a kai report a ce wani fa yana da wani bako a bincika turu wannan dan dusbin kawai abinda da ake zuba ɗaya yau an ga an zuba biyu Allah ko a ga gongomin Pepsi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kullum kake ɗan sha yau aka ga murfin biyu ne kawai to za a yi sauri a rubuta report masu sharan nan su ce wane fa yayi wani bako a zo a bincika wane ne kaza kaza kaza haka za ka tarar to akwai randa wani ɗalibi ya ce mana wallahi hatta wannan idon sawun mutum a, a Tunusia ana bincikan in an ga yayi bakin nan wajen zaman nan da ake na tahiya wallahi shi kanshi ya kai a yanke mutum hukuncin kisa a matsayin shi na ɗan ta'adda terrorist ne saboda wayya aka yi ma har ba da sallah muhimmanci irin wannan sannan kuma hamsu salawat ana monitoring ka in ka je salloli biyar na kwana na kwana uku shi ma duka za a sanya ka a ne akwai fa bala'i da fitina fa Allah za ka ji abu to wani sa'i za mu yi rizumin mu koma ka ga ba wani da wani duk wannan dabaran da ya an gano shi duk wannan dabaran da ya an gano shi to haka za ka tarar to wani sa'i idan aka zo aikin haji kamar manyan malamai hanan da waɗansu 'yan shugaban sun je su kai mana ziyara a jami'ar madina so, a dan hada 'yan najeriya da president ɗan najeriya da menene eh, nigerian eh, eh, student union na can to su kuma na kasashen laraba nan wanda za a turo intelligence ne da ss ne da su menene za ka ga su ba sa taba karban nasu wai kaga an haɗu union ɗinsu sun tari wani bako sam an turo ne ya ga mutum nawa ne a wajen su waye da su waye kaza ba sa taba ganawa da nasu Allah ubangi ya rufa mana asiri to ka duba wai a yanzu makenan fa a ganka da wani dan baki na wajen sujada bala'i ne ballantana lokacin da waɗannan abubuwan za su faru mai neman sujada a ganka yi sujada ma biyu ma bala'i ne shi yasa a manzo Allah sallallahu ce sujada guda ɗaya a lokacin ma in kai ta tafi duniya da abin da ke cikin ta saboda za ka yi ta cikin kunci da bala'i kamar mutum ne yayi suicide yace zan yi sujadan duk abin da za a yi a yi shi yasa aka bata irin wannan daraja da ladan Allah ubangi ya rufa mana asiri amma za ka samu yanzu mutum yana da dama ya yi sujada dubu ɗin mayaki da ƙyar ne kawai opportunity sai ka ga an watsar da shi Allah rufa mana asiri a mun gama wannan ko na'am muje wa khuruju ya ajuja wa ma'ajuja khuruju ya ajuja wa ma'ajuja mu duba footnote na ɗaya shi ma na yajuju da majuju khuruju ya ajuju wa ma'ajuju sabaka daliluhu fi hadisi huzaifa وقد أخرج حديثا آخر البخاري ومسلم ولفظ البخاري لفظ بخاري يتي an zainab binti jahashin ko an karbo daga zainab yar jahash radiyallahu anha Allah da ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yawman zainab yar jahash dai matan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda da wannan zaidu yake aure ta ce manzo Allah ya shigo ɗaki na a firgici a ɗimauce kawai ya ƙuli yana ce la ilaha illallahu wailun lil arab min sharrin qad iktaraba manzo Allah ce la ilaha illallah kaiton larabawa daga wani babban sharrin da ya tinkaro su yace hal yau ma min radmi ya ajuja wa ma'ajuja mislu hadhihi wa hallaka bi usbu'aihi ibhama wallati taliha sai manzo Allah yace yau an ɗan huda ƙofan da take tsakaninmu da ya juju tamkar haka sai ya haɗa ɗayar manuniyarsa da babban yatsa ya ce kamar wannan rami yau an huda wannan katangar da waye ya gina zulkarnaini wanda aka gina ta da ƙarfe da ruwan dalma aka toshe to manzo Allah ce kai kaiton laraba da wani irin sharrin da ya tinkaro su yau ya juji da ya juji sun ɗan huda katangar nan kamar haka ina fata an gane ko qalar zainab bintu jahash sai matan shi ummul mu'minin zainab yar jahash tace fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzo Allah annuhu laku wa fina salihun dukan mu zamu halaka hadda mutanen kirke salihai ya rasulullah qala na'am idza kasura al khabath idan kazanta da sabo ta yawa idan Allah ya kawo bala'i zai shafe da na kirkin da salihan da mumunan da kafiran da mashayan da masu ibadan gaba ɗaya bala'in zai kwashe su kawai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka za a tafi kawai sai an je lahira a tantance kawai ga waɗannan ga waɗannan Allah rufa mana asiri ya samu dace wa ahadithur rihi da kuma hadisan da suka tabbata wa ahadithud dukhan ko da hadisan da suka tabbatar da hayakin da zai turnike duniyan nan shi kuma ga shi can a footnote na biyu mu faɗe shi a can baya wa ahadisun rihi da hadisan wata irin iska ta guguwa mu jita a can footnote na, na uku ya ce ahadisun rihi lati taqbidu kulla nafsa mu'minin nafsa mu'minatin minha hadithun nawas wato wani irin iska ne Allah zai turo haka iskan wani very light haka iskan mai dan sauki haka mai sanyi idan iskan Allah ya sako ta yaka ga duk muminin da iskan ta bi kan ya dan sheke ta gaba ɗaya Allah zai ɗauki ransa duk wani mumini da ya sheki iskan Allah zai ɗauki ransa ina fata an gane ko حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم بطوله وفي yana da tsawo amma a أكرشن حديث sai yace fa baina mahum kazalika a yayin da mutane suna cikin irin wannan firgicin iz ba'athallahu rihan sai Allah ya aiko wata irin iska tayyibatan iska mai daɗi irin wanda take ɗan kaɗawa din nan in damina ya ɗan fara gabatowa eh in shanu suna kiwa haka sun daga baki haka kawai suna ta shinshinawa suna ta shinshinawa haka wannan iskan mai daɗin shekawan mai daɗi a jiki ɗin nan fata a huzuhum tahta a batsihim sai iskan ta yi shiga har cikin gidajensu da tantunansu iskan duka za ta shiga fataqbidu ha kulli mu'minin wa kulli muslim iskan sai ta ɗauki ran kowane mumini da musulmi wa yabqa shirarun nasi kawai a lokacin duk wani musulmi mai cewa la ilaha illallah da duk wani mumini mai imani da Allah iskan nan idan ta kada a duniyan nan kowa za ta ɗauki ran shi sai a bar zallan a shararan mutane kafirai kawai su ne za su yi remaining a duniyan kwata-kwata ya tahara juna fiha ta harujal humur kaga suna fasikanci suna barbara wa juna suna barbara da mata a waje yanda jaki jaki zai hau jaka a fili yanda kaga jaki yake mu'amala da jaka ko kare ya bi kariya a fili ana gani haka za ka ga za su rayu kamar dabbobi a nan titin sai wani ya shimfiɗa wata ya zina da ita kowa na wucewa kawai kowa na wucewa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa alaihim taqumu sa'atu to akan waɗanne kiyaman za ta same su irin su ne wanda za su haɗu da girgizan ƙasan da bala'i na kiyaman amma kafin wanda ya zo mumini duk wani mumini Allah ya ɗauke ransa ina fata an gane ko Allah ubangiji ya samu dace ya samu je a sa'a wa ahadithur rihi da hadisan da suka tabbatar da wata iska allati taqbidu kulla nafsin mu'minatin wanda za ta ɗauki ran kowane mumini sai wa ahadithun nari allati tazharu da hadisan da suka yi bayanin wata wuta da za ta bullo ta rika koran mutane kamar yadda muka karanta a ɗazu wa ahadisul khusufi da hadisan khusuf kisifewar rana duka wa ha da makamantansu waɗannan su ne hujjoji da sunan manzon Allah ta tabbatar da waɗansu daga cikin alamun tashin kiyama tambaya ta ɗari da bakwai tana ce ma dalilul imani bil mauti me dalili na imani da ce wajibi ne kai imani da mutuwa akwai hujja cewa akwai mutuwa kuma dole ka yi imani da ita kafin ka zamanto cikakken mumini kamili amsa e eh. ƙalallahu Allah ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un suratu sajada aya ta goma sha ɗaya Allah ya ce wa manzonsa Muhammad sallallahu qul ka faɗa ma al'ummanka ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum wani mala'ikan mutuwa ne da aka ɗora muku shine yake ɗaukar rayukanku akwai mala'ikan mutuwa da yake shine in charge na ɗaukar rayuka malakul mauti na gaya muku ko ba taɓa ce masa a zara'ilu ba yawa duk hadisai da ka duba da ayoyi na alkur'ani malakul mauti aka faɗe shi na? a daban ne shi a yanzu haka in mutu ya mutuwa yake ai shi iska alaman kiyama ne wannan kuma mutuwan da ake yanzu Allah yake nuna mana mala'ikan mutuwa ne yake ɗaukar rayukan ku wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara wani zai mutu ya ba shi list ɗin kawai Allah ne ya ba su list garan da wani zai mutu gashi gashi shi mala'ikan kawai yana duba time ne kawai ya zo ya ɗauka wanda ake wakilta kowa da mala'ikan mutuwan shi dab da shi wannan babban ne in charge din to shi ma yana da runduna masu bin mutane mu iya sani fa mala'ikun nan la ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin yawan su sai Allah din mutum ɗaya fa akwai mala'iku saba'in da aka bashi masu masa hidima da kariya da abubuwa daban-daban mala'iku saba'in kowane mutum ɗaya to ka gani to haka nan mala'ikan mutuwan da aka wakilta maka yana dab da mutum duk inda ka gudu kana tare da shi duk inda ka gudu ina fata an gane haka zaka ta haka nan mashaidanin mutum kullun shi ma mai kokarin badda shi kullun yana tare da mutum duk inda ya shiga in ka zo sallah ya sanya maka wata kasala da hamma ya taba cikin ka kaji kana jin yunwa duka in kana kokari ka tashi asuba ya jawo burgo ya rufe ka da kyau sai ka ji burgon ya dau wani dimi ma malam ina fata an gane in ka ajiye agogo alam dab da kai a gado yana buga ya tura hannunka ce karya ne yanzu ka kwanta ya aka yi har a ce gari ya waye ka danna agogon ka bige shi ma mana ka ce karya wani yaushe na kwanta eh? in baka ajiye agogo mai alan can nesa bayan da in ka tashi za ka yi tafiya to wallahi da kyar dab da kai a filo ina to haka za ka tar Allah ce summa ilayya marji'ukum idan bala'ikan mutu ya dauki rayukanku to sannan gobe kiyama gare ni za ku dawo gaba ku. wa ta'ala Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut ko kowane rai mai ɗanɗanan mutuwa ne wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama sannan za a ba ku sakamakon dukkan ayyukanku da kuka aikata a gobe kiyama ne ba a ba mutum sakamakon aikin shi a nan duniya a kiyama ne shi duniyan wajen aiki ne ka yi ta aiki ka yi ta aiki ka yi ta aiki lahira kuma waje ne na karɓan sakamakon aiki ba aiki a can nan ne wajen aiki ba sakamako can kuma sakamako ne ba aiki hmm? mu duba wannan aya mai ban mamaki bai tsorta Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut me zaqa ɗanɗana azauq Dandana. wato mutuwan nan tana da wani special test test Allah bai ce kullu nafsin mayyitatun bane Allah bai ce kowace rai za ta mutu ya ce a'a za ta ɗanɗani mutuwa ku yi on the line wannan kalmar ɗanɗanan mutuwa hmm? ɗanɗanan mutuwa bi ma'ana lalle akwai akwai musiba da bala'i kenan ga wajen fitar rai kuma wannan ɗanɗanon da test ɗin ba mai jin shi ba wanda ya taɓa jin shi sai wanda mutuwan ta zo masa ɗin ne kawai kuma in ya ɗanɗanan ba zai baka labari ba ka gani to bi ma'ana akwai bala'i akwai musiba wajen fitar ran ka toshe hancinka da Allah on kirga minti goma ka ji yanda idon za su yi kamar su bulluko su zube idan ka so numfashi ka ki ka ga yanda jijiyoyin dukkan jikinka za su tashi duba wani ka gafa fitsarin dole zai wani bayan gidan dole zai eh, ka ji gaɓoɓi da jijiyoyin gaɓa ka ji sun tsinke kawai wajen fitar rannan gaɓoɓi suna tsitsinkewa kawai kaga kowace gaɓa kawai ta kwanta haka kawai ta karye haka ba wata jijiya da za ta rike ta haka mutuwan nan bala'i banzu Allah sarsalan da ya yi ciwon ajali lokacin da yake suma ya tashi ya suma ya tashi ya ce a shafa mai ruwa ya ce ala inna lil mauti la sakarat banzu Allah ce lallai tabbas mutuwa tana da magagi wallahi mutuwa tana da bugarwa mu duba fa manzon Allah shi kanshi ne yake complaining mutuwa tana da bugarwa tana da wani abin nan to yanzu misali mutum biyu ne sai kai musu laifi sai wannan ya ce wane wallahi sai na da ke ka yau wannan kuma yace sai na ɗanɗana maka duka yau dan Allah wanne ne kake gani in ka shiga hannun shi lallai fa za ka san ka shiga hannu wane ne wanda ya ce iwanin wallahi yau sai na ɗanɗana maka duka wannan kuwa ya ce wallahi wani yau sai na dake ka wannan kuwa ya ce sai na ɗanɗana maka duka to ba a ce fa kowane rai zai mutu sai aka ce kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa wani kalma ne kake gani lallai za a sha wahala wallahi na ɗanɗana Allah ne ya san yadda test din yake amma yace kullu nafsin za'iqatul maut kowane rai zai dandani mutuwa me yasa ake mutuwa Allah yace innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dalilin da yasa ake mutuwa mutum aje ya ga sakamakon shi a gobe kiyama shine dama an halicce mu ne a duniya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum asana wanda ya halicci rayuwa da mutuwa a nan duniya domin ya jarrabe mu wa ya ga kyawun aiki ya ga wane ne yafi kyawun aiki to idan aka yi aikin aka yi aikin aka aikin sai mutuwa ta zo kuma ta hanyar zuwa a ga sakamakon sai an bi ta mutuwa an bi ta mutuwa Allah ubangiji ya sa mu je a sa'a to saboda haka mutuwan nan shiri ake mata tanadi ake mata akwai ibadan da akwai ibadan da ba sai ka mata alwala ba ba sai ka fuskanci alkibla ba ba sai ka yi ɗahara ba ba sai ka yi wata wahala ba shine ambaton Allah shine ambaton Allah yanzu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah subhanallah sai ka fuskanci alqibla sai ka yi alwala sai ka yi dahara sai ka yi abun nan sai sai sai sai ka abun nan duka ibada ne mai saukin fada kuma babu wanda ya kai su tarin lada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhana kana aiki kana guga kana harkokinka kana menene ba zai dai kasa ba zai hana harcinka faɗi la ila subhanallah alhamdulillah ba kalmomi masu kyau akwai wani malami da ya ce ya ce a ranar da Allah zai yaye ayyukan lada ya yaye abin da aka rufe ayyukan ladan mutum da shi ya ga ayyukan a fito mai da wato ladan ambaton Allah zikiri nan na ambaton Allah kawai yace a ranar ne mutane za su yi nadama ina ma me ya hana su yin wannan ibada ta ambaton Allah ibadan da ba sai ka yi alwala ba ibadan da ba sai ka fuskanci alkibla ba ibadan da ba sai ka zauna mata zama na musamman ba kana tafiya kana noma kana tuki kana dukkan harkanka ba zai hana dai ka ce subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah ba to ran da mutum zai ga ladan su ya doke kowane lada domin Allah ce wa zakirina Allah kasiran wa zakirat ya ayyuhal ladina amanu zkuru Allah zikran kasiran aka ce ba ibadan da Allah ce ka masa da yawa irinta ambaton Allah karatun Qur'ani ambaton Allah ne bismillah in zaka zauna ambaton Allah in zaka tashi ka ce bismillah in zaka ci abinci ka ce bismillah in ka gama ka ce alhamdulillah in zaka komai naka ka ga abu ka ce subhanallah ka ga abu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi ka ji wani labari ka ce la haula wala duk irin waɗannan ambaton Allah ne kaga wani ai in ya ga abu maki zai ce kutuman kaza ne wannan zai ce kaza ne wannan zai ce kaza ne haka za ka ji mutum ya wuni da wata waka a bakin shi ya wuni da wani music a bakin shi matashi ya wuni da wani irin abu na iphone a kunnen shi kullun yana shigar da waka ne kawai waka kawai yake shigar da ita kaga wani har yana kwalla wai wakan ta ratsa zuciyan shi can wai har kwalla yana fita wallahi ma Allah wani ya rufa mana asiri a suratu ali imran aya ta ɗari ɗaya da tamanin da eh, biyar shi za ka samu wancan wa ƙala ta'ala li nabiyihi a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi mayyitun ya Muhammad kai fa mai mutuwa ne wa innahum mayyituna su ma masu tsangwaman kaɗin nan masu wulaƙanta ka masu ci maka zarafi da mumunan da kafiran dukansu su ma innahum mayyituna masu mutuwa ne ka duba suratul zumar aya ta talatin wa qala ta'ala Allah yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu taba sanya ma wani mutumin da ya gabace ka dawwama a nan duniyan ba afam in mitta fahumul khalidun shin in ka mutu ya Muhammad su masu murnan mutuwan ka a ahumul khalidun su za su dawwama ne kana murna wai mutum ya mutu kana murna kana murna Allah ya ce to idan wani da kuke murnan ya mutu a fahumul khalidun ko masu dawama ne ko ba masu dawwama bane wani da ya mutu ya kana murna ya mutu ya mutu sai kaga shi lokacin da ya mutu ma ya fi lokacin ka ma abun nan sauki shi bai gaba ma ba mai ba bai ga tashin hankali ba bai kwana a duwatsu ba bai kwana a waje ana ruwan sama ba ba a yanka dan shi a gaban shi ba ba a yanka matan shi a gaban shi ba ba a ƙona iyayen shi a gaban shi ba ko ba haka ba to kai da kake murnawa ne ya mutu inan kai da aka raya ka gashi din ba abin da baka gani ba na bakin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai zamanin da zai zo ma mai mutun ya wuce kabari ya kwanta kan kabarin ya rungume kabarin yayi burin ina ma da shi ne a kabarin ina ma da shi ne yake kwance a kabarin saboda bala'in fitina da musiba suratul anbiya'i aya ta 34 wa qala ta'ala yace kullu man alaiha fa duk wanda yake doron kasan nan mai karewa ne mai mutuwa ne me zai rage wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan ubangijinka da zatin ubangijinka ne kawai zai ragu a wannan ranan mai girma da buwaya suratul qasas aya ta 88 wa qala ta'ala lace wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut kai musulmi kai muhammad da musulmai kowa ya dogara da rayayyen da baya mutuwa shine wa shine Allah hmm? na'am kullu shay'in halikun illa wajhahu na'am kowane abu mai halaka ne sai dai fuskan Allah ita ne kawai za ta saura zatin Allah waƙala qala ta'ala Allah yace wa tawakkal ka dogara alal ladila alladhi la yamutu garayayyen da baya mutuwa suratul furqan aya ta 58 wa ghairu zalika min al ayat da makamantan waɗannan ayoyi suna da yawa a cikin alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa akwai mutuwa tabbas a waɗansu ma Allah ya ce kullun yanfa'akumul firaru in farartum min al mauti wa latu la tumatta'una illa qalil duk yanda kake so ka guji mutuwan nan ba za ka guje ta ba duk ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن كدوما <laughs> ونن mutane ne suna awai ana annoba ana yawan mutuwa a kasansu suka gudu suka ƙaura suka tafi wata ƙasar suna isa wajen kawai sai mala'ikan mutu ya ce ah ga wanda nake jira ma unje dauki ransu ma sun zo ina fata an gane to kaga mutuwa dai ba za ka tsere mata ba qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada koda kuna manya manyan palace irin gidan nan da aka yi su da mabul da dan mutuwa za ta yi penetrating ta dauki mutum Allah rufa mana asiri sai ta wuce mai gadin ka kawai ta dauke ka Yawuni yana jiran oga ya shirya ashe oga inda yake zaune na ya tafi shi kanshi ma ba a nuna mai ba bai ma san yaushe ba bane an wuce shi to ita ba za ta zo da karan bindiga da ko da bullet ko ka ji wani papapau pau wani ya mutu ita ka ce tafiyanta ba da kafa ba ba da fika fiki ba Allahu alan ya mutuwan take tafiya suka ga ayi cunkoso ayi cunkoso ya shi aka yi ta wuce wannan ta tsallake wannan har ta ɗauko na tsakiya ko ba wanda ya filin ba wanda ya ji kuma ta ɗauki ran kuma ta fita mala'ikan kana zaune da mutum kuna manne da juna a cikin taro sai a ɗauke shi ta ina mala'ikan ya kutsa ta ina ta gefen kanayen yan wuce wata ba ya ɗauki wancan Allah rufa mana Allah kyautata ƙarshen mu wa fihi min al ahadithi kai akwai hadisai masu ɗimbin yawa da suke nuni ga mutuwa cewa tana nan wajiba ce ma la yusa hadisan ba sa kididdiguwa wal amrul mushahad kai al'amarin da ma ido ya saba ganin shi ta ya za a yi ma ya musanta shi akwai wanda zai ce bai taba ganin mutuwa ba bai taba ganin wani da ya mutu ba akwai wanda zai ce ba a taba kai wani kabari da shi ba akwai wanda zai ce bai taba ganin makabarta ba mutane a binne akwai wanda zai eh, ce ya rayu a duniya bai taba ji Allah ji kan wani Allah gafarta mata Allah kyautata makoncin shi ba abunda ido ya saba gani la yajhaluhu ahadun ba mai jahiltan shi walaysa fihi shakkun wala taraddudun ba mai shakka ko taraddudi ko kokonto game da mutuwa walakin inadun tikbarun sai dai tsaurin kai ne da girman kai yake sa waɗansu su ga kaman ba za su mutu yanzu ba wala ya amalu ala mujibi imanihi bihi zaka ga wani ma baya taba mutu baya taba aiki ma da zai nuna zai mutu kaga mai imani da mutuwa ai zaka ga yana aiki da kyautata ayyuka da kyautata alaka tsakanin shi da mutane da taka tsantsan wajen taba haƙƙin wani domin ya san zai mutu amma wanda kaga zai taba haƙƙin mutum ya kashe wannan zubar da jinin wannan ya ki ibada yi abin da ya ga dama ayyukansa suna nuna tamkar kaman bai imani zai mutu ba wa ma ba da abin da zai biyo baya illa ibadullahi al-mukhlisun ko mukhlasun sai dai bayin Allah kawai al-mukhlisuna masu imani da tsarkake ibada ga Allah su ne ayyukansu ke nuna cewa lalle sun yi imani da za cewa za su mutu wa nu'minu sannan mu yi imani anna kullaman mata cewa duk wanda kaga ya mutu au kutila ko aka kashe shi au bi ayyi sababin ko ta kowane sababi kana anna zalika bi ajlihi wannan abun da shine sa me bambancin mata da kutila me bambanci ce wane ya mutu da wane an kashe shi na na e na ce kaman a hausa me menene bambanci bambanci a ce wane ya mutu wane an kashe shi na sababi shi ne? na'am waye mai kashewa Allah ashe in ka mutu kai ma Allah ne ya kashe ka na'am <laughs> eh to to na'am a za ka yi ba hauci yana can in ka ga mutu ya mutu ya mutu Allah da annabi ya yi amma in kashe shi aka yi ka ce wannan mutum ba ta Allah da <laughs> wani irin tauhidi ka wane kashe shi akai wane me yasa ashe ya rasu ce amma fa ba mutuwa Allah da annabi bane <laughs> wanne ne ta Allah da annabi wanda kawai ya kwanta bacci aka taba shi aka ji da wannan mutuwa Allah da ko kuma wanda aka tabbata ya tsufa dama ya kai ya kai shekara 100 a ce kai a ce a ah, wani ya rasu ka wani kakamu shekarar shekarar ya ce kai wannan ka ce ya dan kauce da ya kawai ina mata haka zaka ji gayu to a takaice malamai sun ka dan bambanci tsakanin mutuwa shine mutuwa shine a bar abu ya yi ta ci gaba kar a yi terminating din shi sai ya kai lokacin da shi da kanshi amma wannan yana cikin abin nan aiki sai aka yi terminating aka datse shi ne aka cewa kotila kowane sababi kaga mutum ya mutu ta hanyar shi ko ta kowane sababi ya mutu kana zalika bi ajilihi ka san lalle dama wannan shine ajalin da Allah ya rubuta shi zai lankwame ransa bumabuman da suke tashi ba makawa kawai mutumin nan ba zai mutu ba sai ya jira lokacin da za a yi bom din dan bom din ya dauro shi ya zo kuma ma asabaka lam yakul li yukhtika wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjalan abu ne wanda Allah ya rubuta shi ya aje masa time da seconds dole kawai shine zaka tafi lam yanqusa minhu shay'an ba abinda zai ragu kawai bom din nan bom din ne bindigan nan bindigan ne qala Allah ta'ala Allah ce kullu kullun yajri li ajali musamman duk abinda kaga yana gudana yana gudana based on yanda Allah ya tsara shi yake tafiya suratu ra'adi aya ta biyu wa qala ta'ala Allah ya sake ce fa idza jaa ajaluhum idan ajalin mutane yazo ajalin mutun yazo fa la yasta'khiruna sa'atan ba a taba jinkirta masa na second daya wala yastaqdimun ko baya wuce na second daya haka zaka tara so idan ka ji wai an an faki mutun yau an kashe shi to makiyin bai so ka mutu yau ba ya so ka mutu da dadewa ne duk ran da ka ji wai wani an fake shi yau an kashe shi to su wanda suka kashe ka a ranan ba su so ka kai ranan ba ba su so ka kai ranan ba amma da yake ranan ne Allah ya aje ba za ka wuce ba ba za ka kara ba sai su taba ka su ga kaman su suka kashe ka duk wanda ka ji an kashe maki bai so ka kai ranan ba amma da yake ajalin bai cika ba idan ya zo sai ka ga mutu ya tafi to da fatan Allah ubangiji ya sa mu cika da imani yau da ya karatun da ya akan mutuwa ne Allah kyauta ta karshen mu Allah sa mu gyara ayyukan mu Allah jikan waɗanda suka gabace mu ta kowane sababi ta kowane hanya suka mutu matukan mumunai ne musulmai ne suna sa goshe Allah su yi masa sujada mu kuma da muke jira Allah kyautata namu karshen fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik